وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كراتمه أولا للتاج على البركة رحلة الخلود الدار الآخرة نا الشيخ دكتور مصطفى مراد معلم كلية الدعوة جامعة الأزهر wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar jubal garin biyu jihar borno muna daren asabar a wacce daren asabar wacce take daren shida ga watar bakwai ko shida ne ga watar rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'iniya da arba'in da hudu ta zo daidai da daren nawa ta zo daidai da daren ashirin da takwas ga watar eh, farko watar januwari janairu miladiya shekara 2023 a ah, mun karatuka nawa ɗari da saba'in da nawa ɗari da saba'in da shida yau karatu na ɗari da da saba'in bakwai. ina son kafin wannan watar ya tsare gani Allah mu gama abin da ya rage don mu shiga ibn nabawi kun mallake ba don kaga in mun samu sati uku a gaban muka yi ka shida da wannan sati biyu takwas mai sa zai gama shi da yana so mu samu ko da karatuka takwas kafin ramadan insha Allah a ibu na bautan sami yau na 177 kenan a karatu na 176 mun yi karatu akan a wata bishiya da ta tona asirin wani bayahude ko ko wata eh a wanda jarida ta buga ta yada a Palestine wanda ina jin sha'amad yasin wa wannan cikakken bayani da na sanin kuma mun shiga alama tashin kiyama manya na shida fitar ya tutu da majuci mun ji asunan labarai mun ji kuma sifofin ya ajuci da majuci ko mun ji adadin ya ajuci a yau za mu shiga adadinsu amma mun yi bayan akan siffofinsu wa muna mun yi bayani akan ba na yake cewa adadin ya juju wa majul girasun ya juju kama juju girasun kirasu saba da kuma felawala da ha felawala ya juju wa majuj ya juju da majuj min al-kasra saboda yawa bi makanin sun kai wata matsayin فهم يبلغون تسعة na من الناس يو an-nas yawan yaju da maju za su ɗauki kashi tara na mutane wato in an raba mu gida goma so ko su na tara ko ko yana nufin in an raba bil adama tara suna ɗaukan kashi daya amma ana ana ganin suna daukar tara na adadin mutane ya kula abdullahi bin amri radiyallahu anhu aljinnu wal insu ashrata ajza aljanu da mutane in ka kasa su kashi goma ne in ka kafa su kashi goma in ka haɗa mutane da aljanu ka raba mu goma fatis atu ajza ya ji wa maju jaju da maju za su kashi tara wa juz'u sa'irin nas kashi ɗaya kuma sauran mutane fatul bari mala yace wa mimma daga abinda wa mimma kuma daga abinda ya dulu ala kasrati adadi mai ke nuna yawan adadin ya bi da matut annahu yanjibuna katsiran za su aifu da yawa da ya fawo na. za su haihu da yawa min al'aula za su haifi ‘ya'ya da yawa fa'an abdullahi bin amurin radiyallahu anhu ba ƙala inna ya ajuja wa ma'ajuja min zurriyati adam lalle ya juju da ma'ajuj daga zuriyar annabi adam alaihi salam wara'ahum salasa umam a bayan su akwai al'ummu talatin uku al'ummu uku Wannan ya mutu rajulun minhum yaju da maju ɗaya baya mutuwa illa talaka min zurriyati alfan fasaida sai ya fi ayat dubu zuwa sa yanzu yau haifuwa ba na sanana yaransa ba su ya shirin to ya da majud duk rashin haihuwa ya biyu da da ya fi dubu ɗaya zuwa sama ta dole su yawa an gane ku kai ko nawa gidan ka shi kenan wannan kenan tabrani ya ka cikin alkabir da al'ausar domin majmu'ar zawa'id al'ajin cikin mustadrak sa'annan kuma hadisin sahihi na kai sharaɗin bukhari da Musulunci duk da masu fitar ba imamu zahabi ya wafaka inganta wani hadisin cikin at-talkhisul habir cewa ya julta majut a idan babu wanda zai mutu a cikinsu ya yi kukuna. ba sai da yawa ba eh. Eh, babu wanda zai mutu a ya haifi aya dubu zuwa sama shan safilin ta kai mai yawan yara ne ya zazo na can وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن قال والذي نفس نفس محمد بيده انكم لما خليقتين annabi ce na rantsa da Allah da raina yake annasa kuna tare da wasu halittu biyu ma kana ta ma'a shai ba su taba haduwa da abu ba illa kasara ta sai sun rijaye shi a yau ya juzu wa majuz yani illa galaba ta hu ta sai sun galaba a kan amin a yau wa hada zulu wannan yana nuni ala ta a kan su wa annahu adhafu an nasu miraran adida sun ninninka mutane sau marra masu yawa يقول الرسول من ذا الله yana cewa يقول الله تعالى يوم القيامة Allah zai faɗa ranan kiyama ya ibn Adam ya Adam ya kai Adam Allah zai kira baban Adam ba na masallaci ma baban mala Adam ba to wannan Adam ne baban mala Adam nan gaba daya Allah zai kira baban mu ya kai Adam wa yaqulu sai ce labbaika na amsa maka wa sa'adaika wal khairu fi yadayka fa yaqulu sai Allah ce akhrij ba'atan nari min zurriyatika ka cire kafan da za a tura wuta cikin zuriyarka fa yaqulu sai ta ya rabbi ya ubangiji wa ma ba'atun nar kasan yan wuta nawa ne ala ta'ala ce min kulli alfin tis'a mi'a wa tis'a wa tis'in kowane mutum dubu dari tara da casa'in da tara su yi wuta ɗaya da ya yi aljanta. an gane ku wa yabqa wajib fa inda zalika Allah yana faɗa haka yushibu sabir ga muna tsaya kiyama kunne na da naka yana je Allah ya faɗi wannan akwai mutum dubu a cikin za ci ɗan aljanna ɗaya a cikin mu ga ƙananan yara ga waye ta ke ana ji wani maganar ya shi sai karami yaro ko sai ta ke kansa ya yi farfara zan fari salma bakin gashi ko daya wata ba'u kullu za ta yi hamle hamlaha duk mai juna biyu za ta haife don tsoro wataran nasa sukara za ga mutane suna maye eh, wa ma'un da sukara walakin na azabar lahi shadid ba bayan an sha giya ba ne azabar allah ce jama'a yayi tsanani Allah ka raba mu da azabarka fa shakka zalika ala nas wa na ya damu mutane fa qalu ya rasulullah sai suka ya manzo Allah min kulli alfin tis'ami'a wa tis'ati a kowane mutum dubu dari tara da casa'in da tara wuta wa yamka wai ɗaya zai rage man zalikal wai wane ne ɗaya فقال صلى sallallahu alaihi وسلم كان النبي ya ce fa abshuru abshuru albishru fa inna minkum rajulan a cikin فان منكم wani mutum يكون متن fa mutum ɗaya cikin ku wa min yajuj wa majuj al a da majuj za a ɗau dubu ثم قال والذي نفسي بيدي inni la'arju an takunu rubu'an wato yawanci yan wuta za su kasance cikin yajuj da majuj duk da su akwai yaji da din akwai na Allah a ciki ai zurriya ne za mu ji yan suna da yankin suna rayuwa sai dai yawancin su makarnata ne annabi ce ni fa ina fatan an ta kono rubu a janna a ranar kiyama ku zanto ku da kwata na aljanna ma'ana yan aljanna in an raba su hudu ina son one over four duk a wannan al'ummar fa kabbarna sahabbai suka ce sai muka yi kabbara don abu yi daɗi fa qala sai ta arzu an sulusu a halin janna ina fatan ku zama sulusu yan aljanna fa na muka sake kabbara fa an ta an nisu a halin janna. ku zama rabin yan aljanna fa na muka yi kabbara fa sani bai ce ma antum fil nasu yawan ko musulmai a cikin mutane bai zanto ba illa ka sha'arati sauda sai dai kamar bakar gashi fi sauril abyad a cikin sauri bijimin sa abyad fari au ka sha'aril bai za fi sauril aswad ko kamar farin gashi a bakin a jikin bakin bijimi imam bukhari ya kawo cikin kitabu hadisul anbiya ai abin nufi dai annana al'ummatar islamiyya lalle mu al'ummar musulmai bin nisbati lahum yan jingina su ushur ushur ushur ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma wahidin min alfin ɗaya bisa dubu abin da zai kwantar mana hankali kana ji ana cewa yan aljanna kaɗan ne hankalinka zai tashi karkararsa yan wuta sun fi yawa hankalinka zai tashi karka fada to abu biyu za su kwantar maka da hankali abu na farko da za ka yawo a duniya na ka je ka ga arna arna arna za ta ce muka da neman ba yanzu ka je india su biliyan na wani wanda yanzu suna kokarin ma wuce china a yau je china da ya kai kan gaba in ka je tsere wajen kashi 90 ko 95 ma ko wani abu za su duk su ne arna saboda haka in ka fita yadda ake caso a duniyan nan ka rike addini wala hankalinka zai kwanta za ka ce insha Allah kana cikin masu dan masu din nan da za su samu to balantara ko a ja bude maka yaji da madin ka da yawan su wanda yan wuta da yawancin su malai ci gaba da cewa fahim koya ho halhum min zuriyati adam ko shi ya juda da majus daga zuriyar annabi adam ne wa hadhihi ahadith wa ina hadisi allati ma'ana wacce take tare da mu To wadda tana bayyanawa bi jala tana yayewa annahu min zuriyati adam alayhi salam ya juda da majus suna daga zuriyar annabi adam tunda annabi yace Allah zai ce ya adam iz ib'ath ba'san nare min zurriyatika ya adam to waro ka san wuta daga zurriyarka zurriyar kan kuma ya jidda ma juddin suke fahim min zurriyati adam bila khilafin daga zurriyar annabi adam suke ba ma sabani na alamu ba wani sabani da muka sani daga zurriyar annabi adam suke ففي حديث أبي سعيد الخدري يقول الله يا آدم كن فخرج بعض النار تاجك فترك صمتا أنغاني ثم هم من ذرية نوح يا جود ما جود منجي suna cikin ƴaƴan annabi Adam kuma daga zuriyar annabi Nuhu akwai alaka tsakanin zuriyar annabi Adam da zuriyar annabi Nuhu don adam nuhun min adam shi sa qur'ani ga hada su inna allah tafa adama sai wa nuhan kaga wa ala ibrahim manyan fadilin da suka abun nan shi annabi adam shi ne tattura amma bayan da familin da ta yi shahara familin annabi nuhu bayan sa annabi ibrahim inna allah tafa adama wa Nuhu. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم سيمي وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا سورة طه آه, آه. سورة مريم إيه، إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا فالشرع nan malai yake cewa yaju da maju daga zuriyar annabi adam sana zuriyar annabi adam din familin annabi nuhu zuriyar ƴaƴan annabi nuhu ana aka same su wasu ce daga ɗan annabi nuhu ya fi ƴaƴan ya fi ƴaƴan annabi nuhu akwai ya fi malin ce لأن الله تعالى أخبر دومي الله يا بعد العباد أنه استجاب لعبده نوح ya amsa addu'ar bawansa annabi nuhu fi du'aihi ala ahli al-ard yayi addu'a wanda suke doran ƙasa bi qawli da fadin sa rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayya ya Allah a doran ƙasa karka bar wani kafiri yana zaman gida innaka in tazarhum yudillu ibadatu wa qala to kaga ana so a nuna maka da ya zuga an ce daga zuriya annabi nuhu kenan da aka ɗauka a jirgi tare da annabi nuhu kakanninsu suna cikin su da aka ɗauka a cikin jirgi tare da annabi nuhu zurriyata man hamalna ma'ano nuh innahu kana abdan shakura ya zurriyar da aka ɗauka a cikin jirgi tare da annabi nuhu an gane wa qala ta'ala kuma Allah ya faɗa suratul ankabut sha 15 fa anjaynahu wa ashabas safina mun tseratar da annabi nuhu da wanda suke cikin kwale-kwalen kadai wannan ya nuna zamanin annabi nuhu da aka halakar da duniya kam lokacin baya a juji da majus don da akwai su allah da ya halakar da duniya gaba da wala tazar allar azumin alkafin da yara babu ko daya to a cikin waɗanda suka tsira tare da annabi nuhu a jirgi a nan aka yi ta haifuwa aka samu iyaye da kakanni a da bakin kuma ƙur'ani ya tabbatar wayannan da suka tsira a cikin jirgi tare da annabi nuhu dukkaninsu zuriyar annabi nuhu ne in mun ce zuriya to mutumin da ya shekara dubu kam ai dole ya zanto yana da zuriya yana da ƴaƴa jikoki tattaba tattaba kuma masu an ta tattaba su an gane ko kalli wane wane abin da ya nuna zuriyar annabi nuhu ne tsantsa suka tsira a cikin jirgin shi na ayat da malata wa qala Allah ya faɗa a suratul safa ayat 77 wa ja'alna zurriyatahu humul baqin mun sanya zuriyar annabi nuhu bayan an halakar da duniya su ne suka rai to wayannan wai da suka tsira a cikin jirgin su ne iyaye da kaka a cikin za samu iyaye da kakanni ya ju da majud to kake nan suna cikin zuriyar waye annabi nuhu alaihi salam wannan yana nuna maka ba abun mamaki bane don dan malam bai halin malam ba an gane ko Eh, domin ai dukkan har fir'auna yana cikin ƴaƴan waye annabi adam yadu da maju suna cikin ƴaƴa annabi adam annabi nuhu kansa yana da ɗa wanda ba musulmi ba kun fahimci wannan mala ya ce yajuj wa majuj atrak yajuj da majuj turkawa ne ba turke ne kai kai ba turke haka na yajuj da majuj turkawa ne ilam eh, rahimaka Allah ka sani Allah ya maka rahama anna yajuj wa majuj min nasli yafir abi turk lalle yawa da suna kira yafis ko Ka ya kawo lalle ya da malul min nasri suna cikin tsantsar yafir dan annabi nuhu mai suna yafir abi turk ya yafir din shine baban turkawa shine haifi 'ya'ya wayanda suka zanto dangin turkawa an gane ko yafir wayanda ma miya haula turkan don me aka kirawo turkawa turkawa don me aka kira da suna turkawa yanda domin aka kira fulani da fulani domin aka kira su da bororo kaje karanta littafin ko infaqul maisur fi biladi tukuru ko al ne jira usman ibn fawdi daya daga cikinsu su yace da suka barbazu bayan tafiyar a baban su uqba ibn nafi don uqba ibn nafi ya zo ya auri bajjo magga da ita suka fi 'ya'ya. yar sarkin abin da suka fi yaya to ka san da'i rana ɗaya sai ban ya tafi ya'yan sai suka tashi to a ciki ya'yan wani ya fi wani wani ya fi wani har aka so a yarda su Muhammadu burdo musa jakolo har zuwa su sha usman dan fodiyo to da suka samu kansu mamar su dama yar mai mulki ce sai suka yi ta ta'aza sai rana ɗaya ka ɗaga musu gora a garin sai kore su to in ka karanta littafin suna watsewa wasu bangarori sakanu a wasu bangarori sun shiga garuka wasu kuma ismun kuma sakanul ghaba fa haula yusammuna bororo wannan bororo in ka je shi za ka karanta Sanin ko za ka ji me yasa ke cewa Hausa Hausa in ka zo ka ji ba da kalar da aka yi da tattaunawa da takurza da aka yi a kan hau kalmar hausan wasu ce don suna hawansa wasu daga habsha habasha ko habsha habasha habasha da daga habasha suka ana habasha habasha habasha habasha habasha har da yanzu za hausa a nan wanda ya ga wasu na rubuta hausa da ha'un wasu na rubuta da ha'un masu rubuta shi da ajami ko kaje je ka ji wanne aka tantance an fi yawan rubuta mai hausa aka mai hausa mai haunin nufa haus wani nau'i ne na hauka shi yasa ba sa gira mutu hausa ma hauka ce aka ce za a ko mai haun ka koma dishinari tun baro nan me ya sa zan kira turkawa da turkawa shi da zancen ko ba ka me ya sa zan kira turkawa da turkawa wa yana ma sumi haula turkan an kira turkawa turkawa li'annahum turiku don an bar su daga karakare ai min wara'i saddi da zulkarnain ne zai gina wani ajal bayan ijal bayan wa bayan sadda wannan katangar da ya zo ginawa sai aka baro su ba hada da su ba don dama da hada da su dukkan zuriyar ya da majuni turkiya nan da kake jana turkiya turkiya da me ya haka sai ya haka sai ya haka to kasar su yar da wanda za ka ga labarin su suna ta can to an baro su ba su ga wancan ginin ba min hadir jiha ta wannan bangare aka bar su don dama yankin su ɗaya ne ya an jawo kamar ka san kan bayan ba an bayan ta lamba shawa lamba shawa don kada kwashe gidan mana ta ko ba mana ta <laughs> to kare to ga kuma turkiya da tore ku an bar ku ta ku shiga wannan kenan mana ce, wa illa in ba haka ba fahim akare ba ulaika su dangin ya ju da majuj ne shi yasa kaje wuraren turkiya kaje wuraren kasashen Eh, abin a koriya dina ka rika ganin manya-manyan duwatsu manya-manyan tsibiri wasu dazuka ma a hoto ma ka kalle su abin tsoro ne ka ga jeji firisal mai wa ma eh, eh, shugaban kasan shugaba abin nan mai suna shi jamfan nan kemiya kemiya suna ya kai jumla uku kalma uku tun jamfan da kowa ne da kuma wani kin mana ce da duka wancan yankin sun shiga amma yankewa na yi yace walakin tu'ula ita bakiyun amma cikin wayancan da aka yanke aka raba tsakaninmu da suna ta fayyaju da maju turkawa ne suna da barna suna da ta'addanci wa fasadu da barna wa jara'a da jarunta na bala'i na barna jarunta kazar-kazar na jarunta ne da su yawwa shi yasa Allah ya gadara don har yanzu ba a yi hatsabibi irin su ba shi yasa Allah ya ware su cikin bosawai tashi alkiyama da su za a gumin da don eh, ya murkushe dujjal kafin su to ya murkushe su ai babu wani murkuso da za su ake kuma bayan su wani ya ƙulu kasa da ya ce ya ju wa majus sintani wa 20 kabila ya ju da maju kabila 22 ne bani zulkarnaini bana zulkarnaini zulkarnaini ya buga a sadda katanga ala ihda wa ishirina kan kabila ishirin da ɗaya ai sarki zulkarnain ne ya gina a suratul kafi wa yasu alunaka an zulkarnain to su ne yanzu ai muna da hausa ka je akwai kanawa akwai kaza akwai kaza to su zulkar ne yanki ne kabila ɗaya har ashirin da biyu da zulkar zulkarnain ya zo gini bana zulkarnai ne sanda sai gina wannan katanga ala ihda wa ishina ya raba mu da kabila 21 eh kawai suka tsiro sana turkawa duk wayannan yanki da turkiya turkawa wale duk wayannan yanki kabila ɗaya ne cikin 20 da muna wayancan ne ko masu bala'in haifuwa saboda kan kana so haifuwa sosai sai ka je ka ɗauko amarya ta can ya ka gesa yawa yake eh, ta jinkiri har da don su fito ya samu a ka yi shi ma wadda da zama da ita wa kanin minhum kabilatun ra'ibatun fil ghazw wa hum al atrak fa baqaw duna sajj to da aka zo gina katangar zulkarni ne zo gina katangar wa kanin a cikin su kabilatu wannan kabila ɗaya din ra'iba abdal ne ba sa gari filhasu sun fita ina yaƙi wa humul atara su ne turkawa suna zuwa sai suka ga an toshe babban sai suna zauna duna sadi ba su ya tsara ta to kaji abin da ya fi an taimake su ko an taimake mu to kaji wani kenan واخرج ابن مردويه من طريق السدي قال sai suka tafi ga amerikan ba ta tsokana ta can ai su amerika su rasha ba ta tsokana wayancan mutane <laughs> ibn mardawiya ya kawo ta hanyar siddi kare a turku saraya min saraya ya majin turkawa ko ka ce ribatattu da cikin ribatattu ya ji da majin kharaja sun fito ne toghiru su kai farmakin bazata eh wa hum da kenan ko azul qarnain sai sarki zul ya zo fa bana sadda sai gina wannan katangar fa baqaw kharijan sai suka zauna ta waje Wani ma yadullu ala anna yajuj ma majuj min al-atraf daga kuma abin da yake nuna yajuj da majuj daga turkawa suke anna sifatuhu sifatul atrak siffar yaju da maju siffar turkawa ne siffar su siffar turkawa ne wannan kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wasu yaju wa maju annabi ya faɗa a siffar ta yaju da maju da yake iradul wujuhi suna da fadin fuska kalli mutanen koriya ba su da fadin fuska ka domin shugaban kasan su zaga fuskar da faɗi wanda yake sa wando fabulous wandon sa la zirin kamar wando ɗaya sai masa gare ka yafa ka yafa shi na kifi a ƙasa fuje sosai yake ba a ina askin zagon ƙasa in kai za ta fi lahira kana ganin za fuskar sarawun. kuma rawun ya yi nama nama ya yi tudu kamar zai fito waje In istastilin wannan duk tsaka ya da maju ne wannan fa marasa bala'in kenan shine mai kwana da remote a karshen filas na nucleus sai za ka taba Amerika suna taba su in sun gwada makaman nukiliya a yakin cacin baka zai ko karshe a kira su a teburin shawara sai a ba su kudi za mu yi burok shi ka sai gwada makamansu ya gwada makamansu ya ba shi kudi ka je ka dubi yadda yake mulkin danniya a ƙasar yawwa in kai wasa wai da suke hawa motoci a garin nan sai su fi na ƙasa ma yawa ka yi saka sai mota ne ai eh, sai ka kai wani matsayi ba ma'aikata ko gwamnati ta ba ka izini kuma ba sa kama talabijin na waje sannan ka duk na naka ba za ka bar ƙasar ba ka kama waje ba ko kowane gida sai kun kawo soja kowane gida eh, in kai aure ka aiki sai ka kawo ɗanka ya je soja dole <laughs> mota duk kudin gaba ko kai ne mangal za ta yi mota sai gwamnati ta su da ta to da yanzu ka yi mota kwanakin baya akwai rubutu da aka yi musamman ka wani har mun dan tattauna shi ana to wannan ma marasa bala'i da hawan dokinsu da wane ne ba ka ganin shugaban kasar su akan doki yana hawa kaga ya juju da ma ai ana faɗa su kaza su kaza ba da ganin sa a kasa yake fadin duk kasar kaza za ka su eh sai zafin doka an da ana mitin ba eh ana mitin ba shugaban kasa chief of the army staff ko abu na tsaro na kasa ana mitin sai ya haka kawai gengere fara kaga ce wannan ba miji bane ba ya kishi daga yanzu lokacin da ya ga in matsala ya cin karo na kan ba aka da aka rada gice shi aka samu bindiga aa eh, eh, eh, na kakkabo jirgin da shi aka harbe shi sai sa kowa yana bin shugaban kasan wane allah oh, danginsu ne in kana son yawon bude ido sai ka je ka je kasa in ka samu biza sai mai kudin boye mai kudin boye baka je kasar nan ba eh haya wuce wuce ka Allah kara lafiya kasashe nawa ka je za ka zo ka yarka mana wata rana ko gwarmayar da ka nema ka sha a neman kuɗi da kaza kaza za ka zo ka ba tarihi don ka zaburar da matasa kuma ka gaya mana barazanar da ka tsinci kanka a ciki da ake canza kuɗi kuɗin ɓoyen nan da ka yi ka ka canza su da wani mun juma'a da kai to da za a ce da kai muka yi hudu bancin kai da mu masara na gaje ne ma to za mu karasa za mu karasa mu dakara mana ya ce iradar wujudi yadda ne bai ce ya juna ma suna da rawun fes fuskar su rawun ne kamar kwallo shekaru da wajen suna da kananan ido ba kana ganin hoton shi ba sahabu shu'ur suna da gashi gashin yaro yaro jaja toka toka suka haka za ka gashi ko in ka dubi kamanninsu haka ne kayan su yan adam ne shi sa yadda za mu gode wa Allah ka ce insha Allah za mu shiga aljanna yanzu ka taɓa jin ga wasu dandazon musulmai a koriya <laughs> ka taɓa ga wani hoton wani masallaci a koriya ai manya-manya arna ne duk suna ta ta'ai shi za ka fara ya za ka samu aljanna min kulle hadabin yansu in sun tashi kullowa daga kowace hadab tudu yansu nun za su malalo ko hadab ta kowane hanya yansu za su malalo ka ana a hukamar fuskokinsu almadam garkuwa alfukaraka rawun mai tudu mai tudu wannan hadisin imamu ahmad ya kawo wa hadin sifat wannan sifofi min sifat fi iya sifat al da sifofin turkawa na yaju da majina ya ƙudu sadiqul mazu manzan Allah yana cewa alaihi Na la taqumu sa'a hatta tuqatil turk amma ba mu sani ba in yaju da majina sun shiga fito za su shiga musu kawai ko ko sun za su gudu da mu Eh, annabi ta bala ta hanyar gama sai kun yaƙi turkawa sigarar al'ayi masu ƙananan ido al wujuh masu jan fuska zulfal unuf masu bajajjen hanci za ga hancinsu da tsini ba ganjaba ba ne kamar kalakon da aka kafta masu bajajjen hanci eh, wato wasu ba suka ce zulfal unuf kanana hanci hanci dan ƙarami Eh, haka ya kawo wanda layi na biyar zuzun fono sigarin eh, hanci karami kanana daga irin rami hanci ma kamar yatsa ba zai shiga ba ka ana wajahun almajar almukarar to mun ji shin ya ju da maju da zuriyar adam ne a eh. shin tsazan turkawa ne ya ji da turkawa tafiyar su daya sanakwa bina usadi ya aka gina wannan katangar eh kaga ya aka yi musu a ga sunan ba su da tsawo sa kai katanga za ka wuce wurin za su tsallako yusawwar alquran alkarim qur'an mai girma yana ta mana kaifa ta yaya tamma ya cika bina usaddi gina wannan katanga haula ya juju maju akan ya juju maju Allah fa jama'a maganin mutu yake yin yaso duk da sun fi kowa iya bala'i sai Allah ya tura bawan su kawai ya gina katanga yanzu katangan nan ya ishe su ba su iya kera jirgi ba lantana su taso wani waje ba za su iya kerawa su je ta can ba da zai da akwai mai fasa katanga na ai koriya wannan su za su fasa ai su ta yan wasu su dama su ki duniya ta balle ba amma sai Allah ya yi wani ikonsa ba za su yi shigowa ba za a kai musu abuna hada tsiya da su ba kuma tsiyar in sun shigo duniya kowa za su gara saboda kar wani arni ma ce yana addu'a su zo don su gara mu don mun faɗi nau'in barnasu to yanzu yaya aka gina katangar ƙur'ani don muhimmancin zulƙar ne sai da ya tambaya mun tafsirin da mata shekarar da ya gabata wai su ka an zulkarnai ne kul sa'atulu alaikum min dhikr sarki zulkarnai eh, zulkarnai ne ne ban al'ajabi ya je mafitar rana ya je mafaɗanta. ya je yankin yajuj da majuj to ga yadda ya faru daga nan an ɗauko mana lokacin da ya je yankin yajuj da majuj baya da sama ba sababa hatta idza balagha bayna saddain har sai da yayi tafiya ya kama hanya ta uku dan hanya hanyoyi uku ne hudu wanda ya zo a kai da ya taho hanyoyi ne guda hudu kuna ji amma shi ya zo a kan ɗayan sai ga akwai hanyar da yayi yamma akwai hanyar da ya gabas an gani sannan kuma sai hanya a tsakiya sun zama na uku sai hanyar da ya zo a kai sun zama na hudu farko sai ya kama da gabas hatta idza ga matli a shamsu da matli a shamsu ya fara ko magariba shamsu a'a na farko wani tsaro na ga an na kusa tulo yawa na farko ya kama yamma a ta yi zabala ga magriba shan ba rana tana faruwa ta yamma ba ya je na yamma ya gama mayar shi da abubuwan da zai ya dawo hatta idza balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi aynin hami'atin ko hami'atin ya je daga inda rana take faduwa kamar a wata bakar kogi mai bakar laka ya samu mutane ga yadda ya tattauna da su in ma an tu'azziba wa ma an tattakhidha fi husna mai bayani ya suke rayuwa kwallon rana zai zo dab da su suna da rami gida a rami a ƙasa in kwallon rana ya kusa sai su shige gidajensu na rami ya zai fadi su fito da abubuwan da suke ci da zulkarnai ne zai gama sentinel sai ya fito da ya dawo kuma hatta ya zaba daga a shamsi ina mafitar rana gabas sai ya tafi shi ko eh, eh, da ya tafi shi kenan sai ya zo ya ɗauki hanya ta tsakiya shi ne namu na yanzu yanzu wuraren georgia da wuraren armenia a ina amma a yana suke a duniya ya ina muhammad so muhammad tsoho ya ce ko miliyan ɗari biyar samun ba zai aure ba ita ba ga alai hau da mahu a yaga ko ba a yaga ba ba haka muka yi da zuwa sai an juju ya ce aure akwai cin kuɗi yawa yanzu ka duba mana ma, ah, armenia ina yake a map yawa yawa kasan wasu dube-dube ne da shi zaga zai wani abu mana abdullahi yau ba ka nan gado biyar abu mana yadda muke so ba mu samu mai lissafi ba to shi ne da ya zo ta kama hanyar da yake tsakiya shi ne wanda za zo a nemo mana sai ya tafi to wannan hanyar shi ya kai sa yankin armenia georgia ta can shi da hata iza balaga bayyana saddain saddain domin ta saddain jabalani munifani fi sama min wara ma al wurin in kaje wani irin duwatsu ne Allah ya a wurin dutsen nan duk kallonka za ka ce ya haɗu da sararin samaniya don tsayin shi ta dama ta gu tsakiya kuma a hanya bayanta kuma teku ne kalle ga in ba tsakiyar nan nan ba teku ne illa ma sha Allah Allah ne yadda ya ga dama eh a sosai ya zo ya ga wannan wurin a ya zo ya ga wannan katanga da yake tsakanin ya ajoji um, a mata ga balaga bainar sajjaili ko waje da me inda haƙaumar ya samu wasu mutane a wajen wannan ginin mun taba bayani tun a karatu na Salimu battar wanda muka yi bai dade ba a ɗaki a gida ta kaga wannan katangar berlin ne har wasu doka katangar china ne har wasu doka shi ne katangar yaju da majuju wannan ba shi ba eh, wannan suris sin al'adun wannan na china ne eh, eh. wannan katangar shi ma yana da dogon tarihi mun yi karatu a kanta lokacin da muka karanta nihayatul alam akwai wayanda suka yi ƙoƙarin ɗaukan hoton inda zulkar ne ya yi aikin suran fisadin ƙaribi wasu fisadin wasu wasu yin hoto amma ba wai sun gani ba yadda suke kimanta wurin da zulkarnai ne ya gina kamar ga dutse ga dutse tsakanin su kaga wannan farin abu na shi ne karfen da ya gina da muhammad kana kan zuwa a koriya ne Gada dawo yi mana magana na a naini ya tafi da kafa tiriyan tiriyan sai ya je tsakanin bainar saddai wainan manyan tsaunuka guda biyu waje da sai ya samu daburin inda a wurin ta ko min duniya a a su. ta ciki kauma ko wasu mutane la ya kadu na yin kahuna me kaula ba sa ma kusan gane magana ya samu wasu mutane a gaban dutsen ta cikin inda muke ba sa ma iya gane magana la ya kadu na yin kauna kaula ibn kasir da nabi da abu amri da aslim da ibn amir sun karanta yin kahuna kaula akwai kuma kira'ar yufqahuna qawla ko za ka yi maganar wasu suka ce ba sa fahimtar maganar sai an sha wahala za su gane amma sai an sha wahala ya kadu kamar fadala wa ma kadu ya faɗo su in ba yaren su ba ba su iya kowane yare ba to shafa in ka zo su sai yaren su ka iya ko ba wanda ya sai yaren su ya su to in ba goyi zai ta ya shiga uku <laughs> kana bayani kana kurma kurma kana amma zulkarnain da ya zo ya yi hira da su don Allah ya ce wa na min kulle sha'in kenan zai iya kowane yaren ba sai ya zo me damuwar ku qalu suka ce ya ne ya ne ina ya juda wa da musiduna fil ard ya juda maju suna suna mana barna wannan a doron ƙasa suna lahanta mu kamar yadda wasu ke su farma gari su yi garkuwa da mutane din eh, Yanzu da maju suna salafinsu eh, salafu dalih an gane suna barna a doron ƙasa fa hal na ja'al laka harajan malamai suka ce barnar da suka yi wa ibn munabbi ya ce suna luwaɗi da mutum sai da ibn amza zai ce in sun yi luwaɗi ko sai su cinye mutum sannan kawai su sai mutum ya shuka abu ya ɗan taso kamar matsalan kasuwa ya fara kai sai zo su kakkarya su kawai barna ne da su su da barna da suke wa mutane a lokacin duk ɗanyen abu sai sun cinye shi duk bushe sai sun ɗoka sun tafi ga kashe mutane to Allah ji Allah ka shin mu sanya maka harajan wata me wata haraji mai tasir ɗin kanmu ala bisa an taj'ala ka sanya bainana tsakaninmu wa bainahum da tsakaninsu sadda ko ka toshe tsakaninmu da su yadda ba za su iya zuwa ba qala sai yace ma ni fihi rabbi khairun abinda ubangiji na ya bani ya fi alkhairi ba na bukatar ku tara mun kuɗi kyauta zan yi fa'inu ni bi kowa ku taimake ni da ƙarfin to a nan ne malamai suka cire wata fikihu duk abinda da ka fi ƙarfin shi ko karka waiwaya ka kalle shi ka bar wa 'yan baya an gane ka zama gwamna sai ka samo wani aiki sai sai shanu ya kama ka ka ce da waka kabar mishi kan kar ka waiwaya ko wani alkhairi ne kana gidan gwamna ko kana gidan gwamnati ko kai wani kwamishina ko wani memba ko abu nan sai gwamna ya baka wani abu ka raba talakawanka to karka ce a kai ma dan kai maka guda uku gidanka ka fi karfi kwai shi yasa yi ta mamman kan ne fi rabbi kai in kana da ikon da za ka ba wa kowa aiki za ka ba shi mana amma ka maka ko kana so maka wani abu to kamar kana fatan Allah ya dawo da kai ba shi yasa za mu tara kuɗin mu baka kwangila kai ya shahta me zai da kuɗin ku ma makkan ne fi rabbi khairun saboda ta gwamna ya bada mashin shina ɗari a raba bari ka ɗan ɗauki talatin inda hali ma ka karo da naka kai ma ka jibga kai gaji a raba shi yasa sai ga mutum zai ta siyasa yana so ga sai talauci ya kama shi dan bai aiki da ma makanni fihi rabbi khairun nan ba eh. abinda Allah ya bani ya fi alkhairi ko yadda wasu 'yan siyasa suke iya kyauta sai a cikin mutane sai ce ya ba ka miliyan goma sai ta tafi sai kun dawo da kun haɗa baki za ka dawo da miliyan tara da dubu ɗari takwas da hamsin dubu ɗari da hamsin haka ba ba haka ba ne ba shi ne abin da camanoni za su je su hannu sun karbi miliyan ɗari miliyan ɗari biyu grand da lakal gama nasu ya ba su wata miliyan goma shi to shi yasa zulkarnai ne ya karantar da masu mulki da shugabanni yadda ake ka zo da sarki Allah ya kaddara sarki dan kasuwa ne multimiliyoniya ne sai ka kawo kyautar rago sai ce ɗauka ka koma da kayan kama makanni fihi ko kuma ya karbi kyautar ragon sai ba kyautar dubu ɗari biyar ka tafi kaga ai ma makanni fihi rabi ne abinda Allah ya bani ya fi wannan kawai na nake so cikin ku ba inu ne bai kowa ku taimake da karfi shi yasa za ga wani ka kai masa waya ya dan gyara maka ya miƙa maka in kace nawa ne kaga je je kawai ya maka ma makalli bi rabbi yaron bai taka kara ya karya abinda Allah ya mallaka min ya fi min duk wani abin da za ku bani fa'inuni bi quwwatin ku taimake ni da karfin to jama'a ba wannan shine abin da manyan ba su yi sai ga mutum yayi gwamna yayi gwamna yayi gwamna kuma iya kawo ɗan gida yana gwamna ɗin ma zai rika takan kuɗin ba haka tinubu ya ishi gwamnan lagos ba sai ka ɗan gidansa sa ba ka kwangilan zubar da shara duk kuɗin da suka tara ba sa ba ka kwangilan zubar da shara ba su yi rigima nan da wannan gwamnan da ya ce ba zai dawo ban nan ai dirka ce na kan bola bola ba wai wani abu duk kuɗin da suka tara saboda karkata a yi manyan na sun yi kudi sun goshi ba wani goshin da za su yi sai a ba da kwangila eh, kamfanin sa zai rika kwashe bola ya je su ba to shi kenan sai shi kuwa eh, gwamna yana ganin kwashe bola lagos gaba daya ya yi wa kamfaninsa yawa sai ana samun wasu da sai aka kakkara wasu kamfanin ta ce to kai ma ba za ka zarce ba wa'adi da ya zafi kaga ba a yi mamakan ne fi rabbi mai kana da wani kudi mai da bola kuma mai da bola ka ce wasu cuto ba, shekaru ka nawa shekaru ka nawa ga kana vibration kai kadai ɗaya eh, a cikin 'yan siyasa gaba ɗaya shemin kuɗi su goma yi shi aka zo shemin kuɗi amma yanzu ka san kuɗi wannan da ballantana ma ana da tsufa ana da son shi to ga sai ne ita ma man kallifi rabbi khair shi ta ga yawancin siyasa da ubangida ba ya kai labari to zai ce ga abin da zaka daga kawo shi ba zai ce ma man ta ga sai ta fa'inu ne mai kuwacin ku taimake da karfin tuwo ajal baina kowa baina humme radma ko zan sanya tsakaninku da tsakaninsu tsakaninku da tsakaninsu yaju da majuj zan sanya raduma me raduma shi ne alhajis katanga tuni zubar alhadir ko ku zo min da guntayen karafuna hadid ba rodi ba rodi ai ba karfe ba abinda ana hada duwatsu ne da wannan ruwan ruwan karfe da ta sani hadid in gaji an ta hadid asalin abin yanzu rodi ayon asalin karfe ko da turanci mai suna shi kai ba mai zada daga armenia ba ne to ga alin wurin kagani Allah ba da lada ga shi damu na ya kai mu turkiya kai tsaye yana mawata da su turkiya eh, istanbul to ina abu nan yanzu wannan a duniya kenan ta ina ke yana da gabas tsakiya wajen asia to asia ta yana asia kenan da wasu ta yana ta yana yi yawwa suna abin da gabala yawwa to yanzu kenan bai gabas da arewa ya yi nan ko? eh hanya ta tsakiya kaga farko ya yi haka ya yi magrib da shamsu ya yi magrib a shamsu sai ya haka gabas maso mai Allah ba ka dawo san da dawa ya mutanen can suna lafiya wannan ke eh. a tuni zubar aladi tun da ba aka yi aure ba za a farka da bincike eh. ka zo min da guntayen karafuna hatta idza sawa baina sadafaini ruwan ruwan karfe da zaka kama mutum hamsin ɗari sai su daga su kawo har sai da ya sawa ya daidaita su baina sadafaini tsakanin a garu da duwatsun nan guda biyu don dama da aka zo nan a ce tsauni nan tsauni ga hanya tsakani an gane ko ya zo da ƙarfi na noma wannan ne shida ya aka jera su da aka jera su haka aka sake haka aka sake haka za ka ji kaurin da za mu yi magana a gaba ka insha Allah hatta idza sawa sai da yaje daidaita su baina ne. ko ka dauki qira'ar ibn kafir da abu amr da ibn amir baina sudufaini ne. tsakanin kusurwa na duwatsu don dutse na yazo wannan yazo sai dai ba su ba tsakanin su ya jera wa'annan karafuna eh hata iza sa baina ne kalan fahoko Ba ya jera karafuna eh ba wai sira manyan karafunan ya jera su sai ya hura wuta a karkashin eh, ya hura wuta aka sa tukunya ana narka karafuna madadin a sa yashi siminti gravel to shi abinda za a sa din narkakken karfe ne ka ba bukatar siminti ya juye shi yana bushewa an jera karafuna sai aka narka ruwa-ruwan karfe ko ana zuwa shi da kalan fuku ya ce ku rika ku wannan karfen baya an narka din kafin a zuba shi ma wancan karafunan da aka jera din aka hura masa wuta ya yi jazir da aka ɗauko narkakken ƙarfe ana zuba don su nanu sosai su kamu sosai eh kaga wannan katanga da ake kira Hadikan ture qala fa huwa ta idza ja'alahu naran har sai kun sa ƙarfe ya zama wuta ma'ana kanarin kamar wuta qala sai ce a tuni ku zo min da narka ku zo min da wayan ci abu ofrid alai qitra in rika zuba narkakken karfe din akai mana konkare din narkakken karfe aka zuba to shirikan fa masta'u an yadhharu dan tsabagin tsayin katangar ya ce ya ju da majuj ba za su su ƙetara ta ba ko lada ko tsani duk tsalle ba za su yi su ƙetara ta ba wa mastata'u lahu nakba ko ba za su so fasa shi su huda shi ba don kaure shi qala sai yace hada rahmatun min rabbik a wannan eh, zulkarnaini ya nuna a duniya shi injiniya ne kwararre sai yace hada rahmatun min rabbik wannan rahama ce daga ubangiji na wato ilimi na injiniya ne rahama ne haka nan Allah ya maka abin da za a shiga tsakaninka da makiyinka rahama ce ka samu ingancin tsoro rahama ce daga Allah fa a jaa wa'du rabbi lokacin da alƙawarin ubangiji na ya zo in ya kaddara ya ji da maji za su go duniya Da da dakka zai mai da wani abu gari wa kana wa'du rabbi haqqan alƙawarin ubangiji na gaskiya ne wannan shi da fassara ayoyin, amma fashin bakin fassara ayoyin da siffanta maka katangar kamar idonka yana gani to wannan shi ne karatunmu na gaba insha Allah na 178 abinda muka faɗa na daidai Allah samu tarayya alana kuskure ko kuma tuntuna insha Allah ya ce mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين